ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون annabi ibrahim ya yi wa 'ya'yansa wasiya da wannan kalma ta na miƙa wuya ga ubangijin talikai hakanan annabi yaƙob ya yi wa 'ya'yansa wasiya da ita dukkan su biyun suka ce wa ‘ya'yansu, Allah ya zaɓa muku addinin musulunci, don haka ku yi riko da shi har mutuwa ta zo muku, kuna masu miƙa wuya ga Allah a zahiri da baɗili.